من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكرا قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha hudu ga watan shida shekara bakwai, a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wato a wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji allah ya masa rahama a kuma wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ku ba dai rana ake wallata na ake na sha wuya ne ku an gane to a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa qur'ani ya cece mu a kamar yadda muka sanar a farko jiya maganan wato abin da ya shafi taimakawa marayu ko daga nesa ne mutum ya ji in yana da yadda zai yi abin da zai taimaka ya fita da zuwa ga nan din to ba komai zai iya kokarin ya ainihin wato karaso da shi Allah kuma ya ba da ikon taimakawa akwai tambayoyi watakila za mu amsa wasu daga ciki ko ba duka ba a karmar kallar bismillah ba allah lati fi gana amma kuma na kamar wadda ci kai bayani ranar ko ya halatta mutum ya ba da wani goro da wanda zai da wannan tambayar akwai shubaha a cikinta shi yasa ko ga yana ta kakkauce mata amma dai zan amsa ta insha Allah an gane mu je tambaya ta biyu ta ce ya ce mana assalamu alaikum ko ya halatta liman ya yi magana ga mamu lokacin da yake ba da sallah ta farilla ko ta nafila da cewa sallar shi ta cika ko ba ta cika ba to akwai guraren da malamai suka ce in ta kama za a iya ainihin wato magana idan yana so ya nemi littafin shehu abdullahi gwandu dau'ul musallina wasu babubuka ne da suke da sarƙaƙiya a cikin muktasar shehu abdullahi ya ɗauke ya baiki ɗari biyu da wani abu ya wake shi ya sa muke faɗa muku an yi malamai a ƙasar nan ana dai rena kawai karatun malamin gida ne balaraban mutanen yamma ke nan. Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mu je malam ko ya dace mutum ya kama sunan sana'arsa Ramadan kamar cewa wata haka ya eh to tun da suna ne ba laifi ko kuwa tunda ita kanta kalmar ramadan in asana da ma'ana da larabci zuwa wajen ma'ana har guda biyar idan kana so kai kokari ka nemi kawamin su na larabci sai ka duba ko kuwa muje to dan uwa duk abin da yake damun ka Allah ya yi maka na duniya hadda na lahira Allah ya yi mana gabaki da mu je gaba wannan da yake tsari to wannan matsala ba za a ce bid'a bane duk da akwai wanda suke kausasa baki su faɗa haka amma mu ba za mu iya faɗa ba saboda matsala ce da malami suka yi saɓani a kanta tun daga sama irin wannan ko sai dai ka ba mutum shawara ka ce ga abin da ya fi dacewa to shi yasa ina so in na samu lokaci ban sani ba ko a nan garin ko a wani gari da izinin Allah akwai wasu matsaloli da nake so in fitar wanda ya kamata ɗalibai su kiyaye a babun adabu na saɓani wanda sun kai wajen guda ashirin da wani abu an fahimta don haka wannan matsala ce da su malamai suka yi saɓani a kanta irin wannan in ka zo a babin ilimi sai ka yi bayani ka ce suwa na sun tafi a kada na sun tafi kada amma ni ina ba da shawara cewa da mutum kaza ya dauka da yafi ba ka kausasa magana ka ce wanda ya kaza ba maguta di'i ne kuma a ciki za ka ga akwai wani wanda yana da wannan fahimtar kuma akai yake kuma wallahi alaƙa shi da Allah ta fita ka an gane to saboda haka irin wannan sai dai ka ba mutum shawara ga abin da ya dace amma kakka zo ka kausa ba baki ka ce to billahi allazi shi yasa ibnu taymiya da mutane suke tuhumar sa da wasu abubuwa akwai abubuwan da babu wanda ya faɗa da su kamar shi yanzu wanda suke jingina kawarijanci zuwa ga shekul islam bin taymiya littafin shi asarimul maslul kaso uku daga ciki kaso biyu rigima yake da kawarij a littafin shi yasa za ka jin kana bin maganganun shi yana cewa inna at-tafsir wa tafsika wa tabdi'a haqqun min huquqillahi lahi kafurtawa da fasikantarwa da bid'antarwa zai ce haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin Allah duk yadda kake ganin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rikici da bid'a da yan bid'a idan ka koma kuma ka ga yadda ya mu'amalance su abin sai ya baka mamaki akwai mutanen da sun masa abu ya samu dama a kansu ya kamata ya rama kuma bai rama ba sai ya amfani da wato faman afawa aslaha fa ajruhu ala Allah eh, mu je ta gaba malam ga wani laifi ne ake yi wa mutum haddin kisa nan take to laifuffuka da suke ake wa mutum haddin kisa suna da ainihin wato dama sai ka nemi littattafan da suke da alaka da babubbuka na ridda akwai wanda ake ba mutum dama ya tuba akwai wanda ba a ba mutum dama ya tuba daga ciki akwai matsalar zagin annabi muhammad yasa Ibn taymiya ya faɗa a cikin masulun ya ce wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai sai dai tuban ya mai amfani a daga ya ce amma na jasa ne sai an kawo da shi daga bayan ƙasa an fahimta sau da ka zagin annabu da taɓa mutuncin shi ba daidai yake da taɓa gama garin raguwar mutane ba eh mu je ta gaba eh za ka iya idan taimakon da sallaman za su zamanto wasila ne zuwa ka kira shi ka nuna masa hanyar da yake ke ba ta da kyau domin akwai da su malamai suke ce masa al liha laha a hakamul wasa'i ma la yatimul wajibi illa bihi fa huwa min wajibi. in kaga dan shi a akan bata ba za ka iya masa da'awa ba kana ahli sunna ya fahimci shi an cin da yake kai bata ne sai ta hanyar za ka iya mai sallama ko ta hanyar in ya shiga matsala ka taimake shi to da taimakon da sallaman su ma sun zama wa sun zama dole amma in ba wani dalili haka kawai to wannan sai a hankali in mun tashi wata rana in aka ɗibo maganganu tun daga kansu maliku har zuwa kansu shehu usman dan fodiyo har su shehu abdulkadir jilani a cikin alguniya maganganun da suke akan mutanen da mu ko faɗa ma ba mai maganganu masu zafi masu ɗimi wannan shi ne kuma kamar yadda na faɗa mafi yawancinsa a nan najeriya za ku kaso ɗari daga cikinsu tamanin an yi amfani da su ne aka tura su cikin aqida an gane Da saboda haka dole ka nemi kayan aiki in kun haɗu da wanda yake kan wannan aƙidar ka zama kana ɗayan uku na farko dama yanzu wanda ba su shiga ba a tare su su shiga aƙidar na biyu wanda suka shiga ciki ya za a fito da su na uku wanda ba za su fita daga ciki ba to ta hanyar tattaunawa da su da mu'amala da su a tabbatar an sa musu shakka da kokonto akan shi an ce wata tattaunawa kakka bari ni kullum abin da ban yadda da shi babban yadda ina ahalin sunna wai a kamun farmaki ni zan yi kariya ni ban yadda da wannan ba sai dai in kai ma hari kai a taki ita ce ka'ida kawai so da ka bar ɗan bid'a ya zauna wai shi zai kawo maka a atakin ya kawo maka hari ka kare a'a kai ka kai hari a kare ita ce ka'ida to haka da ku je in shi ana kawo shubuha ana warwarewa gara kai ka kai shubuha malaman suna warwarewa sai ka zauna lafiya in kun haɗu da shi ka wurga min shubuha ce to an ce abu ikiran nan annabi ya faɗa ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihu ma akwai lan dillu abadan akwai kitabun lahi wa itrati akwai kitabun lahi wa sunnati ko ka tambaye shi littafin Allah dai gashi to ita kuma itiran ina take ɗaya kenan sannan wani dalilin ya ce za a yi riko da itiran husaini shi kaɗai da itiran hasan sai ka kaga wannan tambaya ce ya je di ya gama zagaye-zagayen shaida wala ba zai ba ka amsa kuma in ya je zagaye malaman kaf ba su da amsa da za su ba shi gobe in ya dawo ka sake mulmula mai wata haka ya kamata ka amma ka ban mutum shi zai kawo maka ka zo mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akara maka Allah to yanzu ma an ce kaza to yanzu ya ra'ayi kaga bai kamata an gane to muje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون لله وكنتم أمواتا فأحياكم Allah ta'ala ya ce kaifa furuna, billahi ya za ku kafirce ma Allah wa kuntum alhali kun kasance a muwatan matattu ne ku fa ahyaakum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da ku thumma yumitukum sannan zai sake kashe ku thumma yuhyikum sannan ya sake rayar da ku thumma ilayhi turja'una sannan ga Allah ne kadai kowa da kowa zai koma da haka malaman balaga sukan ce a nan gurin an yi amfani da kaifa furuna, wato al'iltifatu wai gawa min al-kalamil ghaibi wato min al-kalamil wato ghaiba ila huduri lit-tawbih wat-taqrir daga wanda ake magana da shi mukhatab sai a canja sai a amfani da wato ga'ib ko ana magana da ga'ib sai a koma amfani da me da mukhatab yanzu ba Allah ya faɗa a aya ta ba ya ce allazina yanquduna aya a cikin yanquduna bai nuna maka cewa wanda ake magana ga su yana nuna su waɗanda suka warware alƙawarin Allah min ba'd mithaqihi bayan mai, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasiruna to wannan alghaiba ne to sai aka tashi daga uslubi na wato alghaiba wa'inda ba sa nan sai aka dawo usulubi na tun da tan baya wato yanquduna ne ko wa yaqtauna wa yufsiduna anan sai Allah ya ce kaifa takfuruna sai aka amfani da sa'ul kitab ta yaya ku dinnan za ku kafirce ma Allah subhanahu wata'ala sannan aka kawo kaifa ismul istifhamun ne mabniun ala al-fath fi mahalli nasbin hal saboda jimla ta takfuruna da za ka riga ta biyo ainihin wato a bayan shi da haka Allah sai ce kaifa takfuruna ya za ku kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kawo jimla haliya wa kuntum alwawu wawul kun fi madin ne na qisu mabnin ala sukuni littisalihi bitta'il mutahaddika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل نسب اسم كان والميم علامة الجمع أمواتا شيني خبر كان منصوب ذاك والجملة من كان واسمها وخبرها شيني في محل نسب حال shi yasa suka ce duk inda wawun ta zo to akan kaddara qad bayan wawun din kenan kaifa takfuruna billahi wa qad kuntum amwatan alhali tabbas kun kasance da ku matatu ne mun faɗa mun ce mutuwa ta farko shine lokacin da mutum yake ɗigon bani mutum yana matacce ne domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an sai ce kalaka khalaqnahu min nutfatin amshaj mu muka halitti ɗan adam daga ɗigon mani wanda muka cakuɗa shi lokacin da mutum yake ɗigon mani yake jini yake musga a lokacin da yana matacce ne sannan sai a turo mala'ika sai ya busa masa rai shi ne fa'a haya sai a raya ku ba shi bane sun mai rusalu ilaihi malaku bayan fuku fi har sai ya busa masa sai ya busa masa mai shine wa kuntum amwatan fa'a haya ku shi yasa za ka ga dama mun ce abu guda biyu rai da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka aranta dama daga sama ta zo gangar jikin nan na dan adam da kake gani ba shi da wani amfani yanzu a nan gurin duk wanda aka cire masa rai to gangar jikin ba ta da amfani da za a yi sati ɗaya a bar shi a masallacin nan masallacin nan ba zai shigo ba yasa wani malami ya ce wa ruhu fika wadi'atun udita rai da kake gani aro aka ɗauka aka baka satarud da habir ragami minka wato sulabu kuma ko kana so ko baka so akwai waɗanda suka baka aro kuma lokaci zai za su zo su tsaya su ce a basu kuma ba wanda ya sai masa ya ce ba zai bayar ba babu ko akwai da aka gashi tun daga wancan lokacin ka fito daga ciki ga ka kana rayuwa ana nan ana nan ana nan wato sun ma'ahayakunku sannan bayan Allah ya rayar da ku sun mai metu sannan sai ya sake kashe ku ko kuwa haka da ɗaya bayan ɗaya an je taro a mutu wani ya yi shiru ya mutu wani yana kuka ya mutu wani yana dariya ya mutu wani ya shiga ba zai fito wani ya fito ba zai shiga ba kuma nan da kake gani kowa ɗayan biyu ne zai faru da shi akwai ranar da in ka kwanta to ba za ka tashi ba akwai ranar da in ka tashi ka gama kwanciya kuma kuma ka jira da kyau ka bai akwai ranar da in ka kwanta to ka gama tashi akwai ranar da in ka tashi to ba za ka koma ka kwanta ba kuma kowanne daga cikin manan ɗayan biyun nan ne zai faru da shi shi yasa Allah ya ce sun bayu kuma? sannan ya kashe sannan mutuwan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya wakilta mata shugaba yace qul kun malakul maut alladhi wakila biku kuma ila rabbikum turja'un sana ka zo aka ɗora wa shi mala'ikan masu masa rakiya wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun Allah yace in mutuwa ta zo manzanni na mala'iku na mutuwa za su zo su karbe ka a wannan lokacin kuma ba sa yin sakaci akan aikin da Allah ya su? shi kuma Allah da ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut manamiha saboda shi yake bada umarni duk wata rai da ka gani sama ko ƙasa a karɓo ta shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala bai taɓa yiwa ga kowace rai a sama da ƙasa ta mutu sai da izinin Allah in yau Allah ya salli wani a garin Sokoto ya ce ya bar duniya ba mutanen sakkwata ba da najeriya da duniya in mutanen farko da na ƙarshe wannan za su zo sai ba zai bar duniya ba babu wanda ya isa ko akwai shi yasa wani zai samu wani ta alga kamala abubuwan nan na samu muna so mu daina Ta amma kaji kaji kaza kaza kaza kaza kaza sai ce bari faɗa maka abu biyar yace in ka san Allah zai ce a yi abu ka ce ba za ka bai ce a bari ba za ka iya bari ba yace na farko ka daina cin arzikin shi ka kirkiri naka ya ce ya mallaki wannan wuce ya ce da kai da kaya mallakan mallaka ne to shi Allah lillahi mulkus samawati ya ce ba zai yi ba ya ce yi? ya ce to idan ka tashi in za ka yi sabon ka yi a inda yake mallakar ka ne wajen ba na shi ba ne ya ce bai yi wa ya ce to ka yi a inda bai san mai ake yi ba a gurin zai yi bayan alamtar annallaha ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa Ke sa imamu bin kasir yace wannan ma'iyya ce ilmiya ma kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum bi ilmihi wala khamsatin illa huwa sadisuhum bi ilmihi wala adna min zalika ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بإلمه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ya ce ba zai yi ba ya ce ran da ya turo mala'ikan mutuwa ya ce a ɗauke ka kace ba za ka ba ya ce ba zai yi ba ya ce to in aka tsaye da kiyama ya ce wa mala'iku ku zuhu fa gulluhu a kama ka a kai ka wuta ka ce ba za ka je ba ya ce ai ba wanda ya mallaki wannan ranar da ko magana ma baka isa kai ba sai an baka dama kai to in kana da hankali wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci na shi inda kake zaune mallaka shi ne duk abin da kai ya sani yau da zai turo ya ce a ɗauke ka babu wanda ya sai hana sai an tafi da kai da za a je lahira ya ce a kai ka wuta babu wanda ya sai magana ya tambaye shi don me to kakka kuskura ka bari ka zaɓi ku zauna lafiya da shi ku ɓata da kowa saboda shi kakka kuskura ka bari saboda daɗaɗa mu wani ma'aluki wanda bai mallaki wa'annan abubuwan biyar ba shi ka daɗaɗa mai wanda ya mallaki nan ku saba da shi kakka kuskura ka bari ku haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayon Qur'ani da dama yace aina ma taqulu yudrikumul maut wa law kuntum fi burudin din da kake mutuwa za ta titsiye ka sai ta dauke ka shi yasa Allah yace kul fadara'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin in mutum ya isa in mutuwar ta tashi zuwa ya tunkuɗe ta ya hana masa zuwa Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafiduna minhu fa innahu da ka gama gudu sai ka gama gudu sai ka ci karo da ita kuma ba nan lokacin ebola ba haka kawai cikin dare sai ka ga ana gasa nan taro gari kana sai ka ce mutum ko nan ba ya haka ba an yi watakila ana gasa nan taro salatan mafara Gasa nan in daga nan ne a ce gasa nan ta kawo ke wani mai sai da gishiri yake tun da yake al'aishi ba taba cinikin gishiri ba irin rana da daddare aka je aka taso shi duk gishirin da ke san shi sai da ya kare rana saboda an ce a sha gishiri a yi wanka da shi akwai wannan tsofaffin su suka dinga shi ne musu saboda sun ki wanka da gishiri sun kishan gishiri me yasa lokacin ake yin haka saboda an ji labari ga ebola nan ta zo sai aka yi rashin sa'a wasu kuma suna da hawan jini sun sha gishiri sun yi wanka da gishiri sai suka tafi lahira ba shi kenan ba shi yasa Allah ya ce kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum to saboda haka Allah ya amfani da kalmar mutuwa guri ɗaya har guri 35 a Qur'ani inda ya fara ayat da muka wuce aka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut inda ya kare a ƙur'ani shine allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu daga nan in ka fara zuwa can zai baka guri guda 35 biyar? inda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da mutu shi yasa Allah ta'ala ya ce falola idza balagatul hulqu me yasa lokacin da rai ta riga ta zo kyaran kyaran wa antum hina idin idan kana jinyar babanka wanka akwai matakin da kana kallon mutum ka tabbatarwa na ba zai tashi ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar wanda za mu ɗauko su da kiran shi amma ba za ku gani ba ne in mutumin kirki ne za a turo mala'iku iya ganinsa za su zauna da hasken fuska annabi ya ce fuska ta fi rana haske in kuma mutumin banza ne to haka za a turo mala'iku masu baƙaƙen fuska shi yasa da Allah ya tashi sai rantsuwa da bangarorin guda biyu yace akwai wannan zati garda akwai wannan shidati ne kai duk yadda kake so faridwan ridwan ai wa maliku maliku mai tsaron wuta ai shine maliku ko mai tsaron wuta kuma shine aljanna kai duk abin da ka ga dama ai Allah ya san akwai inda za a ba inda za ka tsiri ina za ka to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wani gurin ce kalla iza balagatik taraqi wa qila man idan mutuwa ta zo kiran kiran ya haka za a dinga cewa waye mai magani a dauke mutum a asibitin me sunan asibitin nan garin kudu daga nan a ce to wannan matsalar ta fi karfin a buga sai dai a yi turai a yi can eh ba shi bane zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kowa yake wa gudu kakkaba ta ma kanka lokaci ali bin abi talib radiyallahu anhu cewa ya dama lidulil maut an haife ku ne dan ku mutu kawai ba shi kenan ba in dai ka rayu to lazimi ne kuma mutuwa a kanka dole ne kawai kakkaba ta ma kanka lokaci in ka gaba ka mutu ba to lokaci ne bai ba kuma lokacin yayi wallahi ba wanda ya isa ya hana ka mutuwa da haka za a zo ana cewa wakila man waye mai magani a ɗauke ka a yi amerika da kai a ingila da kai a ina ne a saudi germany da kai amma shi wanda ake ɗawaine da shi allah ya ce wa zanna an na hulfira shi ya tabbatar ranar sai ya rabu da duniya ai ba shi yasa wani malami ya ce inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la a Makadurin a atara likita da likitancin shi bai isa tun kuɗe maka abin da Allah yake turo wa ɗan adam da mutuwa ko ya isa sai ya ce, malik tabibi ya mutu Bidda, bidda'in ladhi na kana guri gai fi ma mada shi ma kan shi likitan me ta yake mutuwa duk da maganin da yake ruda wani yana da shi ko ka taba ganin wani likita saboda tsabar kwarewa a gidan likitanci ya kare makan shi mutuwa sai ya ce, matar mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa waba wa huwa manishtara mai maganin da wanda za a tura siyo maganin da wanda ya kirkiri maganin da mai sai da maganin da wanda za a yi ma maganin kowa sai ya mutu wallahi shine matul mudawi sannan ya sake cewa inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana lil mar'i fil ayami ta'khir likita yana da maganin da zai baka yi maka amfani amma idan kana da rago kwanaki a duniya hatta idan manta had ayyamu rihlatuhu idan kwanaki suka yi lokaci ya za a ciranta za a bar duniya harat tabibu shi ma likitan sai ya rude wa kana a aqaqir duk wata allura da zai amfani da shi sai ya tayar gare shi a tsira wannan a ce ai ba a gano wajen jijiya ba ina ne wajen jini ai awa kaza ana neman jijiya da za a nemo wani abu a saka oho mutuwar ce dai wallahi ba za a kauce mata wannan ita ce ka'ida to sun mai ku bayan mutum ya rayu ya mutu ya je kabari ya zauna sannan sai a rayar da shi kuma sai ya tashi shi yasa Allah ta'ala ya ce alhakumu attakasur alfahari da dangi da gurin sai mutane sun kara duniya ya hana mafi yawancin mutane su bauta ma Allah ana nan ana nan hatta zurtumul maqabir sai kun kai makabari ziyara ba wai wanda zai je ya dawo ba shine ya je kai ziyara a'a me yasa aka ce zurtu yanzu idan wani ya taso daga wani gari kana nan sakwato ya zo gurinka idan adadin duk kwanakin da zai inda ba zama ya zo na dindindin ba zai gama abin da yake ya koma ne hanyar zai nan a matsayin shi na mai ziyara ne to kabari kuma da za ka je ka zauna gurin ba gurin zama ba ne na dindindin yana da lokacin da za ka tashi ka bar shi yasa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir ana nan ana haka to mutane har sai sun dinga kai mu makabarta ziyara ɗaya bayan ɗaya yau a je a binne wannan a dawo jiwa a je a binne wancan gata a je a binne wannan bi tun ana mutuwa kana ma wani kuka wata ran kuma sai a makuka kullu bakin ba fa yi buka ba duk sanda wani zai mutu ka zauna kana mai kuka ko lokacin da kai za a yi makukan ai shine wa kuntum amwatan kuna matattu ana nan zaka je ka zauna a wannan gurin kuma rayuwa fa a hayaku tun daga kabari zai fara rayar da kai dan amsa tambaya shi yasa da yace kalla sawfa ta'lamuna Allah yace da sanda za ku sani a yaushe tun daga cikin kabari sannan sun makalla sannan za ku sani a yashe sanda mutum ya bar kabarin ya tashi ya je gaban Allah subhanahu ta'ala ya tsaya sani guda biyu za ka sani sannan za ka yi mi za ka sani shi yasa ya yake kuma ilaihi turja'una sannan kuma gare shi ne kadai sai aka kawo ilaihi aljaru wal majrur ba a ce sun kuma turja'una ilaihi ba sai aka ce sun kuma ilaihi turja'una dan a nuna cewa kowa da kowa makomarsa gurin Allah take Fudailu bin Iyad sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da shi ya kalli mutumin ya ce masa kam umurka nawa ne shekara ka yanzu sai mutumin ya ce masa na sana yanzu shekara ta sittin ne a duniya sai ya ce to in ku kayi shekara sittin alama ne ka kusa zaka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna saboda annabi ya ce al'umma shi mafi yawancin shekarun 60 ko 70 ne shekara 60 ne ko 70 in ka samu karni daya shekara ɗari da ka samu a wannan shekara ɗarin mutanen kaso ɗari daga ciki kaso tamanin? duk sun koma zuwa ga Allah shi kuma annadir da yake ɗan kaɗan ne kalma adum kaman babu shi wanda suke haura shekara saba'in ɗin ko 60 ba su da yawa ba su suka fi yawa ba cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shekara ta 60 ya ce to in ko ka shekara 60 alama ne fa ka za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fudailu bin ali ya ce masa a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai yake masa na'am a'arifu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji'un yace na san ni bawon Allah ne kuma zan koma gurin Allah sai yace masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdun wanda bi ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske wa annahu ilayhi raji'un kuma akwai lokacin da zai zo ya koma gaban Allah sai yace masa falyalim annahu mawqufun bayne ne ya sani akwai ran da zai zo ya tsaya gaban Allah yace wanda ya san kuma akwai ran da zai zo ya tsaya gaban Allah falyalim annahu mas'ulun ya sani za a masa tambaya wa man alima annahu mas'ulun wanda duk ya san ko akwai ranar da za ta zo Allah zai tsayar da shi ya masa tambaya ya ce masa fala budda an yi idda lissu'ali jawaba dole kai tanadin amsa kafin ranar da za a yi maka tambaya shi yasa Allah ne kadai da zai tambayi mutane tun kafin a je sai da ya faɗa maka ga wanda zai maka tambaya akan shi don ka shirya kada a je ka ce to a kai wallahi baka san abin haka yake ba a ina haba malam ai baka isa ba in dai ka riga ka tafi ka je can ka ce baka sani ba ai shi Allah ya sani ka sani ko baka sani ba baka ita kamar kuma annabi ya faɗa ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu babu wani daga cikin mutanen duniya sanda Allah zai tsaye da shi ya masa tambaya sai ya magana da shi kuma laisa baina huwa baina hutur turjumanu tsakanin kai da Allah babu wanda zai maka translation wai Allah ya tambaye ka baka gane me yake faɗa ba sai an nemo wani ya ce wai shi ya huta a lahira tun da an ce da larabci za a magana shi ya majin larabci yake ba ya ce Allah ya kama lahira za ka gani za ka ji ko ba za ka ji ba wallahi in Allah ya tambaye ka sai ka gane abin da yake faɗa kuma ba wani wanda za a nemo ya maka translation wai wai Allah ya tambaye ka baka gane me yake nema? ba Allah ya maka ɗan ƙarin bayani wani ina annabi ya ce laisa bai na huwa yace laysa bainahu wa bainahu turjuman yace fa yanzur aymana minhu ka duba hagu dama fala yara illa ma kaddama, wa yanzur ashma'a minhu fala yara ka duba hagunka ba za ka ga komai ba sai ka zo da shi na aiki dama ma haka dan haka annabi ya ce mutane su ji tsoron Allah su tashi su yi aikin da za ta kare kansu daga wannan wutar ko da ko tsagin da bino za su bara Allah madaukakin sarki ya shirya da mu wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ghafir yace qalu yan wuta in sun shiga Allah ya tsare mu za su ce rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe musu biyu wa ahayyata nasnatayn kuma ka raya musu biyu fa atarafna bi dhunubina Allah yanzu fa mun tabbatar da laifukan da muka yi bayan an sa su wuta za su ce fa hal ila khurujin min sabil Allah akwai yadda za a mu fita Allah ya ce zaliku kun samu kanku a wannan matsayin ne saboda kudin nan kun kasance bi annahu idza du'iya Allah wa da kafartum in an kira ku an ce ku bauta ma Allah shi kaɗai ku haɗa shi da kuwa sai ku kafirce ne amma wa in yushrik bihi wa in bihi in aka haɗa Allah da wani tu'minun sai ku yadda da haka na haka fal hukumu lillahi al-aliyyil kabir yau hukunci ya tabbata ga Allah shi kaɗai wanda yake daukakar sa ta fita kowa kuma girman sa ya fi girman kowa shi yasa Abul Hayyan wato Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf wato bin hayyan asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta 700 da 70 da 700 da 45 yace thumma ilayhi turda'una min at-tarhib wat-targhib ma yazid al-masih yace a cikin wannan ayar Allah ya rufe ce ce thumma ilayhi turda'un akwai kwadaitarwa akwai kuma tsoratarwa kwadaitarwa ga mutumin da zai tashi aikin alheri tsoratarwa ga mutumin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala akwai ranar da za ku haɗu da shi subhanahu wata'ala Allah ya kama haɗu da mu da shi lafiya lau ko kuwa wani malamin mu in yi karatu ya karatu sai ya ce Allah ya kama lahira da gaskiya mai kallo in ka tafi lahira da gaskiya za ka yi kallon rigima malam za ka in Allah da sanda za a je cikin karkashin inon al'arshi za a samu muna zaune insha Allah cikin nau'ikan mutanen nan bakwai da annabi ya faɗa in Allah da sai mun samu kanmu a ɗaya daga ciki da shi yasa samari ku ji tsoron Allah ku dawo a kama harkar addini don ka samu kanka cikin shabun na sha'afi ibadatin lahi subhanahu wa ta'ala saurayin da ya taso yana matashi ya rike addinin Allah har ya koma zuwa ga Allah a haka duk rigimar da za a lahira kana zaune za a ce ka je karkashin inuwa al'ashi ka zauna kuma ranar ba wata inuwa sai ta Allah kana kallo ne ya sha kowa na an taho gaban Allah ba abin da ya dame ka wallahi wanda Allah ya je ya zaunar da shi inuwa sa zai dame shi alkiyama ba abin da zai dame shi aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce huwa allazi khalaqa lakum huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله يتي هو الذي شي الله شيني ونن خلق لكم يا حلتا سبو ما في الأرض duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gabaki ɗaya sun mastawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya damfara ilis sama wajen halittar sama fasawahunna sai ya daidaita halittar sammai saba a samawatin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah kowane irin abu karami da babban sa ba abinda bai san da shi ba al-imam al-qurtubi da ya kawo wannan Aya sai sai a cikin ta akwai matsaloli guda goma yace ta farko da Allah yace huwa allazi khalaqa lakum shine wanda ya halitta muku yace ma'anahu shine ikhtara'a wa awjada ba'da al'adami wanda ya kirkira halitta ya samar da ita bayan babu wanda mun faɗa a farkon suratul fatiha mun ce banda Allah babu wanda yake iya samar da halitta daga babu yace wa qad yuqalu fil insani khalaqa inda insha'ihi shay'an shi yasa idan ka hada wani abu da wani abu sai a ce masa al-khalqu amma ba irin na Allah ba shi yasa yace hadha khalqul lahi fa'aruni ma za khalaqa allazina min duni wannan ita ce halittar da ne ku nuna min wanda ba ni ba me ya halitta bai isa ba in dai ka ƙirƙira abu daga babu ne ka samar da shi sai dai ka haɗa wani abu da wani abu ka samar da da wani abu shi za ka iya yi amma wanda ke kirkira babu ta samu Allah ne kaɗai ke yin haka da haka ya ce Ibn kaisan ya faɗa ya ce ai min ajalikum na halitta saboda ku wasu ka ce shine ma'anarsa wato khalaqa na halitta saboda ku shi yasa hatta shi Abdullahi gwanda a cikin wato littafin sa na tafsiri ya Utawi da ya gama karkashin huwa alladhi khalaqa lakum ma abu jami'an sai ce wannan dalili ne akan cewa kowane irin abu asalinsa ne halal ne sai an samu dalilin da yake haramta shi in dai na amfani ne wannan ita ce ka'ida amma in abu ibada ne to ba a yi sai an samu nassi daga Allah ko annabi ya ce a yi ita ce ka'ida kawai to mutum sai ya zo ya bida a addini dan yare na ka kuma ya ce wata za ka kawo mai dalili kar ka bari wani ya zo ya bida ya ce wata kawo mai dalili a shi ya kamata ya kawo dalili duk wanda ya abu da sunan addini ba kai za ka kawo dalili na ba za a yi ba shi da ya ce a yi shi zai kawo dalili mutum ya zo ya kawo abu da sunan addini kuma ya ce ka kawo mai an rera kama yi yana kai wallahi an gane Allah ya sa mu dace akan faɗi kalman alkhalqu a larabci da ma'anan al'ijabi min al'adam samarwa daga babu ita ce ayar da muka karanto a baya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun samar da abu daga babu banda Allah babu wanda ya yake sannan at-takharrus wal kadhib wato kirkiran ƙarya ana ce masa al-khalq shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'azzabin ma'ana wannan wato ƙarya ce ta mutanen farko mu ko mun je lahira ba za a yi mana azaba ba shi yasa annabi ibrahim ya ce wa mutanen sa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna kun ga wa takhluquna ba da ma'anan kuna yin halitta ba wa takhluquna ifka kuna ainihin wato kirkiran ƙarya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ma ina bi hada fi millatil akhirati in hada illa ikhtilaf wannan kawai kirkirar ƙarya ne sannan akan ci alkhalqu da ma'anan at-taswir a hada wani abu da wani abu shine wanda annabi Isa ya ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tayri fa anfuku fihi fa yakunu tayran saboda wani abu da wani abu yake hadawa da dan adam sai dai yin wannan amma bai isa ya samar da halitta daga babu babu wanda isa wannan sai Allah sannan alja'alu sanya abu ma ana ce masa alkhalqu shi yasa Allah ya ce wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun sannan annuku yin furici ma ana ce masa alkhalqu shi yasa idan yan wuta suka shiga wuta za su ce wa qalu lijludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un to wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un sannan ainihin wato mutuwa ma ana ce mata alkhalqu shi yasa Allah ya ce qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum sannan addinu ana ce masa alkhalqu shi yasa yake fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratan lahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi suka ce babu canji ga addinin Allah shi yasa ayat da muka kawo jiya da shedan yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi akwai malaman da suka ce shedan su ya umarci mutane sai sun canja addinin Allah kuma da halittar Allah ta zahiri da addinin Allah duk ba wanda shedan bai sa an canza ba ko ba a canza ba an canza to dan haka yadda ya faɗa a nan gurin yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to haka ya faɗa a wani gurin yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore abin da ke sama da ƙasa gabaki ɗaya wato dan amfanin ainihin wato mutane inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaruna a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane masu tunani sannan yace thumma stawa ila samai sannan ya fara wajen halitta ainihin wato sama Muhiddin abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-baghawi wanda ya rasu hijira ta 510 yace ibnu abbas ya faɗa wa aktaru mufassiri salaf da mafi yawancin masu tafsiri na magabata suka ce ai irtafa'a wato ila sama'i Allah subhanahu wata'ala ya daukaka zuwa sama ibn kaisan da al-farra'u da jama'a daga cikin masu malaman nahu suka ce ai aqbala alal khalqis sama Allah ya fuskanta wajen halittar sama bayan ya halicci me ya halicci ƙasa sukan akan ci ƙasa da li'annahu khalaqa awwalan thumma amada ila khalqis samai domin sai da ya halicci ƙasa sannan sannan ya dumfari wajen ya halicci sama ya faɗi wannan a cikin suratul fussilat cewa qul a innakum latakfuruna billazi zai kala ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kuna kafirce ma Allah wanda ya halicci wato ƙasa cikin kwana guda biyu sannan ku sa masa kishiyoyi sai ce zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وباركها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سيتي ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء شين ثم قصد إلى خلق السماء sannan Allah ya fara wajen ya halitti sammai ainihin wato guda ainihin wato bakwai shi yasa al-Imam al-Qurtubi da yazo a cikin tafsirin shi sai yake wa hadhihi al-ayatu min almushkilat wa'annan aya tana daga cikin ayoyin da suke suna da mushkiloli yace wan nasu fiha wan nasu fi shakalaha mutane a cikin abin da ya kama da irin wa'annan ayoyin yace ala salasata awjuh sun kasu gida uku qala ba'duhum akwai wanda suke cewa na qara'uha mu dai wa'annan ayoyin zamu karanta ta wa nu'minu biha zamu yi imani da ita wala nufassiruha ba za mu fassara ta ba za mu batta yadda take ce wa zahaba ilayhi kasirun min al-a'imma wannan shine abinda malaman farko suka tafi akan shi za mu yi imani da ita yadda take ba za mu yi mata wani fassara wanda ba wannan ba ce wannan an ruwaito daga maliku an anna rajulan sa'alahu an qawlillahi azza wa jalla ar-rahman 'ala al-'arshi qala malik sai al-imam ya ce masa alistiwa'u istiwa yace al-istiwa'u ghaibu majhul yace idan an ce al-istiwa'u wannan abu ne wanda yake sananne amma wal kayf yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshin shi majhuli ne babu wanda ya sani yace masa wal imanu bihi wajibu yace mu kuma min imani tunda Allah ya faɗa a Qur'ani dole ne yace wasu alu anhu bid'atun kai kuma wannan tambayar da kake dan bid'a ne yace wa araka rajulan ina ganin wa araka rajulan sau'in ina ganin kai mutum ne ce yace akhrijuhu ku fitar da shi wasu suka ce na qara'uha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu zahir mu karanta ta akan yadda zahirin yake nunawa sai yake cewa wa'annan su ake ce musu mushabbiha za su ce sun imani da ita za su karanta ta yadda take amma idan sun tashi sai su tashbihi sai su to tunda Allah ya haɗa ya ce ya daidaita to ga ma yanayin daidaita sai su faɗa kaga wannan mushabbiha ne da haka mu ahlus sunna ba mushabbiha bane kuma ba mu'attila bane mu kuma ba ba mu matsala bane ko dai babu wannan ita ce ka'ida da ya kawo sai ya ce wa qala ba'duhum naqra'uha wasu ka ce to mu za mu karanta ta amma wa nihilu hamluha ala zahira za mu yi kawiri ba za mu ɗauki lafazin akan zahirin ba wannan ina faɗa ne saboda akwai 'yan malikiya su je su duba tafsirin al’imam imam me ya faɗa ka ko san duk bala'in ba ka baka kai su imam al ba ko ka kai ne hidimar da al-imam al suka yi ma malikiya akwai ɗan da sai ya yi mata ne yanzu babu to ya faɗi wannan da ya tashi ya tafi cikin a a'rafi a aya ta hudu a tan sai ya ce wa kana salafu al'awwalu. Magabatanmu na farko radiyallahu anhum la yaquluna bi nafil jihati wala yantiquna bidhalika bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha lillahi ta'ala yace magabata gabaki daya wannan sifar da Allah ya tabbatar wa da kansa suna tabbatar masa da ita in jiwa bakin ciki nan kasa sai kaga mutum ya yarda da fikihun maliku amma bai yarda da aqidar maliku ba ai har gara ka yarda da aqidar maliku ki yarda da fikihun maliku kuma mai wannan aƙidar gobe shi ne zai ce an zage malaman fiƙi ko kuwa to ga al ƙurtubi abin da ya faɗa kenan sai ya ce kama naqata kitabuhu wa akbarat rusuluhu kama yadda littafin Allah ya faɗa kuma manzannin shi suka faɗa yace wa lam yunkir ahadun min as-salaf as-salih inji al-imamul qurtubi kaga yanzu magana da na faɗa sai wani ya ce gobe sai ya duba ya ta alaga ta malam maganar da ka faɗa kaya ƙarya imamul qurtubi bai faɗa ba ga ƙurɗumin a nuna mana gurin ya ce ba a taɓa samun wani daga cikin magabata ba ya yi inkarin cewa an na hustawa ala arshihi hakikatar ya ce ba a taɓa samu ba in ji mai ƙurɗumi wani daga cikin asalafus salihu ya yi inkari cewa Allah bahana kuwa ta'ala bai daidaita akan arishi ba kuma daidaitar ta hakika amma ya yi daidaita ya bar makansa sani babu wanda ya sani in ji wa in ji sai ya ce wa khussal arshi bi dalika li annahu a'zamu makhluqati wa inna ma jahilu kayfiyat al-istiwa kawai sun jahilci kayfiya ce ta istiwa fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu babu wanda ya san haqiqanin wannan sai ya ce qala malikun rahimahullah sai ya ce al-istiwa ma'lumun ya'ani fil lugha wal kayf majhul wa an hada bid'atun wa kaza qalat ummu salma radiyallahu anha yace haka nan ummu salma ta faɗa wace ce ummu salma mata annabi al-imam al-qurtubi yace haka ta faɗa amma yanzu da ka Allah ya daje ta ka shikenan sai gari ya kama da wuta shikenan sai rigima ta tashi wannan na faɗa ne a je a duba littafin ba dan malikiya wani to a je a duba shin al-imam al-qurtubi maganan nan da na karanto ya faɗe ta a cikin suratul a'raf ko bai faɗa ba in kana so ka more sai ka je ka taho gobe da qurtubin ka ce a gashi a nuna maka gurin kuma ya ce magabata haka suka tafi to mu muna kan abin da magabata suke ke. ba za mu saki mu koma faka lafa min ba da him kalfun ba da ustalata eh to wannan ada'ul aqidata wattaba'u ushawa maliku sagi mai risala gidan waye a nan kasar babu risala duk littafin da ake a nan kasar in ba qur'ani ba risala ta gefe ba mai risala hijira ɗari uku da wani abu ya rasu malikun sagir ake ce da ya rubuta risala ya buɗe baban aƙida da ya zo a ciki ba cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi ba Allah yana saman al'arshin sa da zatin sa mai girma ba haka mai risala ya faɗa ba ga fa risalan nan fa a gidan kowa fa amma dan abin nan sai a kyale mai risala kai sai a zo a diran ma kai ma gani kai ka karanta in wannan abun matsala ne to me yasa ba a fara wasu mai risala na ba kafin mu mu a ce ba daidai bane kuma ka a karantar da ita a nan kasar to sai ga mutum ya yi da fiqhun maliku amma ya ki yadda da aqidar al-imam maliku to shi yasa saka ce kalmar istawa a larabci idan ta zo da ila shine kasada kamar yadda Allah ya amfani da ita a idan kuma kalmar istawa ta zo babu ila babu ala to tana nufin wato kamula shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa wa lamma balaga ashuddahu wastawa wato wa kamula kenan Allah sai ce atinahu hukuman amma kalman istawa a larabci ba taba zuwa da ala ba a gabanta ko a bayanta in ba tana nufin daidaita ba a ƙur'ani kuma duk wanda ya ce fin haka in dai ƙur'ani ne to mun kalubalance shi ya kawo gurin ya kawo gurin jirgin annabi nuhu da aka yi ruwan tufan da Allah ya ce waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqali sai ce waqidal ma bayan an gama ruwan tufanu Allah ya ce ya ke sama ruwan da kika sako haɗiye shi ke ma ƙasa ruwan da kika sako haɗiye shi Allah ya ce wa waqidal ma kawai sai ga duniya ta ƙafi wa qudiya amru sai ce wattawat alamin jirgin daidaita ce ko ba daidaita ce ba sai aka yi amfani da kalmar istawat ala daidaita ta yi da ya gama ainihin wato ruwan tufanin da ruwan tufanin ya sakko sai Allah ya ce wa annabi nuhu fa idza stawaita anta sai ce wa man me ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qum bal kun ga istawa ala da ma'ana in yi daidaita a cikin jirgin shi da wanda ke tare da shi haka ya faɗa mana ya ce wallazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun sai ce litastawu ala thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum 'alayha idza stawaytum 'alayhi kun ga istawa in ka daidaita akan me wa taqulu subhanallazi sakkarna hada wa ma kunna lahu da yana magana akan daidaita bishiya da yace muhammadur rasulullah da ya dai tambaya ce zalika masalahum fit tawrat wa masalahum fil injil kazal in akhara da shaqahu fa azarahu da me ba dai ba fastawa ala ba ta daidaita akan makin jamarta saboda an yi amfani da kalmar istawa ga ala ba haka bane to mu ba ayoyin qur'ani guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala ya ci ya daidaita wannan ita ce ta 54 a cikin suratul a'raf ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa kun ga istawa ga me ga ala daidaita ce kenan wacce ta dace da shi su subhanahu wata'ala sannan ya faɗa a suratu yunus ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi yudabbiru al-amra kun ga istawa amin ala sannan ya faɗa a suratul ra'd yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arshi a suratul ta haka yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa a suratul furqan haka yace wa annabi wa tawakkal 'ala al-hayy allazi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa Alal arshi haka ya faɗa a suratu sajada ya ce Allah alladhi khalaqa as-samawati wal wa ardi wama bainahuma fi ta ayyamin thumma stawa ala al-arsh ya faɗa a suratu al-hadid yace huwa alladhi khalaqa lakum huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wama ya'ruju minha wama yanzilu min as-sama'i haka ya faɗa to wai mutum so yake duk wa'annan ayoyin aiwatsi da su annabi ya karantar da qur'ani shekara 23 bai taba ce masa habbai ba haka Allah yake nufi ba sai wani yazo ya ce to ai law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza la budda an yakuna kaza wayannan laukaniya din mu ba ma bukatar sa a rike su wa'anda suka kawo kalman istawa wai da ma'anan istaula an gane wai sun mastawa alal arshi wai istawa da ma'anan istaula sannan Allah ya yi rinjayi al'arshi suka kawo wani baiti cewa ƙari ƙaristawa bishirun alal iraki min gairi saifin wadamin mihrafi wai wato wani mawaƙi ne ana ce masa akhtalu shi yasa za ku ji ibn taymiya a cikin sa, wa idza dalla bihi yaqulu qala al-aqsal in ka ce masa Allah ya ce annabi ya ce sai ce maka aqsal ya ce waye aqsal din nan aqsal din nan fa hijira ta manzon Allah na da shekara 19 aka haife shi a zamanin shi akwai mawaka guda uku da suka yi tashi akwai farazdar yana ciki da kuma shi to shi wannan aqsal din kirista ne fa ɗaya kenan sannan na biyu a babi na luga aksalu kasancewarsa kirista na ɗaya na biyu me tabbatin cewa shi aksalu ya faɗi waccan kalma in ma ya faɗa wannan ya isa ya zama dalili a ture abinda Allah da annabi suka faɗa to shi yasa kaga wannan littafin al-muzhir na al imamu suyuti littafi ne yayi shi akan lugha kuma idan kana bibiyarsa za ka sha mamaki ta yadda ita kanta lugar akwai za'ifiya akwai munkara akwai mataruciya a lugar yadda kasa gashi imamu su ne ya buɗe akwai luga akwai shaza duk abin da ka sani a gidan hadisi na ƙa'ida sai ya inganta ake karba ita ma lugar sai ta inganta ake karba to kirista ba zai zo kawai ba ya ce kadistawa bishirin alal iraki mu rushe maganan Allah da annabi da maganarsa sai mun samu dalili tukunna sannan za mu karɓi wannan mai wannan magana shi ya yasa ibn al-qayyim a cikin nuniyar shi yake faɗa yake cewa umar al-yahudu bi an ya yaqulu hissatun fa abaw wa qalu hissatun wa qalu hissatun li hawani yace an umarci yahudawa ba Allah ya ce masa udkhulul baba sujadan ba wa qulu min hissatun eh wa qulu hissatun da suka tashi mai suka ce udkhulul baba sajjadan wa qulu min da suka tashi maimakon hitsatun sai suka ce mai hintsatun sai suka kara nuno sai yace wa kadhal wa kadha wa kadhalika al-jahmiyyu qila lahu istawa fa aba wa zada al-harfa lin-nuqsan haka nan jahmiyya da aka ce musu Allah subhanahu wa ta'ala istawa sai suka ki sai da suka ƙara wani harafi maimakon istawa sai suka ce mai istaula sai yake cewa wato nunul yahudu wala mujahamirin huma fi wahyi rabbil alamin za'i da waccan nunun din da yahudawa suka kara da wannan lamun din da aka kara aka ce istawla yace duka ƙari ne a cikin wahayin da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ibn qayyim saboda bala'i ne gidan karatu da ya tashi zai raddin wannan matsalar sai da ya ɗauki fuska ashirin ya ba da amsa ta hanya arba'in akan wannan matsalar in ka yi karatu ka sani za ka je ka saboda haka wannan mu ita ce ainihin wato aƙidar mu an gane to sannan haka mai risala ya faɗa yake huwa fi kulli makanin mai ilmi Allah ya daidaita amma kowane guri ba inda ake yi wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba da haka sha Allah sai gobe karkashin fasawahunna sab'a samawati to ku riƙi za mu fitar da wata mu'ujiza ta Ƙur'ani. suratul fatiha ba aya bakwai bane to idan ka je nan gurin anan ne Allah ya fara amfani da kalman bakwai bayan ya ce wa annabi wa laqad ka sab'an min al-masani ina ne karshen lissafin bakwai ya tsari a qur'ani ina ne wa banayna fawqakum sab'an shidada surar da aka ambaci saba'an dinnan a qur'ani ita ce sura ta nawa ina hufazu ba suratun naba'i ba ce ita ce sura ta nawa ita ce sura ta saba'in da bakwai kuma to da aka sai gobe sai mu ƙara bayani akan wannan sai mu dora da izinin Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.